kana fajira ka ka zo a bamu maiki ni ne razo mafiya mana in kana rafa ko akwai shi tari ko da za a baka sari ni ne razo ko bala da ka ji sun zamura ni ka ɗe wallahi kuma ba ni jin bari ce ka ja da ni ka ji ka ka bari in ba fita wace ni a ji ina kashe su su je ni shugaba na ra ka kusa Mamu general kai bana ko kore kake Wai da wakaki wai da ni kake bana hanya yaro na ga naka wasani ne Tambayin fa mai gidan ka ko ni wane ne Lokacin da muka fara wai kuna ina ne In na ce fa zai zan yi babu lalle babu dole babu gaira ba dalili ba abin da za sa in canza sai Kana kanka yaro yanzu na kuce sanin ka sai da mai gidan ka sanya dan ne ba ni yi da yaro Ba ni yi da yaro Ba ni yi da yaro ba mu yi da yaro daga ah. tawaya a Ghana har zuwa Najeriya Ni kaɗai ne Hausa rafa babu mai kama da ni Amma rafa gwani kuma amma rafa kila Lokacin da muka fara babu ko kwabo Amma yanzu gashi na kama ina da bo Jikina ya fito ni ta babu ko tabo Razo ni ke mafiya a ƙasa ba da bo Haka muka fara kuma babu tun mu dakata a ba mu shan gogo kala sai da ko ba mu leziya Kwalliya mara isi duka fita da jeng people.